shugaba goodluck jonathan wanda daga saukarsa a filin jirgin saman sarkin musulmi abubakar na uku da ke sokoto ya zarce kai tsaye zuwa fadar ta mai martaba sarkin musulmi ya jaddada cewar ziyarar tashi ba ta da alaka da siyasa duk da cewa yana tare da shugabancin jam'iyyarsa ta pdp da ma tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru alhatu bafarawa political one of our top leaders in this country Uh, ya ce a yau ba mun zo ne domin siyasa ba mun zo ne dai saboda kana ɗaya daga cikin manyan shugabanni a ƙasar nan da suke fafutukar samar da haɗin kan ƙasar nan da kuma ci gabanta akan haka ne a duk lokacin da muka sami dama mukan ziyarce ka domin mu sayar fahimta da shawarwari tare da makasudin ci gaban ƙasar mu to sai dai kuma gwamnan jihar sokoto aliyu maga takardawa mako wanda ya tarbi shugaban kasar ya kuma raka shi a fadar ta mai martaba sarkin musulmi ya yi kakkausan suka akan ziyarar a wani taron 'yan jarida da ya kira jim kaɗan bayan bayan tashin shugaban kasar. Ai da kai da wani mai hankali san cewa ziyara ce irin ta siyasa amma ya mata wasu daban. Mutum na wanda ke misali kasa na cikin halin tsaro haka wace tsaro haka halin tsaro haka amma kullum kai na siyasa da bukukuwa amma bai yi kula da cewa adama inda aka kashe mutane shi musu jaji ba. bai kula da inda ko inda aka mutum ɗaruruwan ɗarbe shi kan a yau bai ce ya musu gaisuwa ba shin ina mutunci shugunci haka to wuce siyasa da kai da wanda yake bai san darajar rayuwa ɗan Najeriya ba. Amma ya faɗa a lokacin wannan ziyarar cewa wannan ziyarar tashi ba ta siyasa ba ce. ai to in ba sai ta to mi kamar sai ai shi ai in ba magana an ba to mi kamar ta in ba ba shi mai da karhi ne ga wuraren da ke da fama da rashin tsaro shi da shi duka masu ba shawara su kuma just tare yanzu wadan abuwa da ake babu inda ake yazo amma yana tiya wai ko ya tiya ja wurin bakin sai ya arwa siyasa yazo Kano yazo Ilori yazo Sokoto yazo yazo Nasara wurin buku siyasa ana rare rare shin rare a daidai da rayuwar jama'a da ake kashe bayan Allah to ko me ne mu ba mu mu da mutane Sokoto duk wata bazana ba ta cin shi ma dai mai martaba sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku sa'ad da yake marhabin da shugaba Jonathan ya bayyana damuwa sosai akan abin da ya kira rashin hankali yadda ake ci gaba da karkashe rayukan jama'a a jihohin Borno Yobe da Adamawa da kuma a jihar Benue da ake rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya and I want to use this opportunity Mr President to call on you as the leader of this country brought to us by God Almighty at this time. Ya ce ina son yin amfani da wannan dama don yin kira a gare ka a matsayinka na shugaban kasa da ka tattaro dukkan shugabannin siyasa da shugabannin addinai da na kabilu domin samo bakin zaren warware wannan matsalar ta kashe-kashen rayukan jama'a. Wajibi ne mu fitar da siyasa a cikin wannan lamari ta yadda za mu kawo ƙarshen wannan rashin hankali. a bayan jawaban dai shugaba jonathan ya gudanar da wata gajeruwar ganawa tare da mai martaba sarkin musulmi inda daga nan kai tsaye ya wuce zuwa babban birnin tarayya abuja murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria